Bismillahirrahmanirrahim. Rukunan imani guda shida ne. Na ɗaya, kai imani da Allah. Na biyu, kai imani da mala'ikunsa. Na uku, kai imani da littattafansa. Na hudu, kai imani da manzanninsa. Na biyar, kai imani da ranar ƙarshe. Na shida, kuma ka yi imani da ƙaddara na alkhairinsa da sharrinsa.